أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أيها الخميس 24 ga safar hijira na 1435 daidai da 26 ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na hamsin da biyu a cikin ishbiniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yana mai cewa kira fi duniya tu za ubuna wa na ukura an tu haɗa zunubuna ilaihin hinta hat asararuna wa goyi ubuna أفتناه وهو أرواهنا وقلوبنا فنحن على آثاره نتأوه لقد حالت الأقدار دون اقترابه وأسلمني للبين حكم جرى به فقلبي لا ينفك نضو الدرع به هواي مع العذار لكم ترابه ومن أين لي ذاك التراب المفوه أجيا mun aje magana akan cewa nan ƙasa darajar ma'aiki ta bayyana cewa a can sama daraja ta ita ce mafi ɗaukaka ko kuma nan duniya da can lahira kamar da dai bayani ya gabata a jiya to ne ke cewa to zahu kurubuna akan nisantar da gaba ɗaya bakan cike mu da ka damuwan mu fi duniya a nan duniya bai zikirahu saboda ambato ne da muke yi za mu ji babu abin da ka damuwan mu in muna yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nadama muna hata khura idan aka zo lahira an tuhaɗa zunubuna kuma a kayar da zunubanmu a sayar mana duk zunubanmu gaba ɗaya saboda yabon gada mun kai mai anan duniya a sararuna a sirranmu wa guyubuna da kuma abubuwan da sun ka gare mu shi kan ilaihin tahat gare shi sun ka kai matuƙa ya san su domin ya taɓa cewa na rance da Allah fa wallahi la yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum kamar da ya zo cikin Bukhari, ya ce, Na rantse da Allah, ruku'in da kuke yi da tsoron Allah da a cikin zuciyarku wallahi ina ganin sa ba zai ɓoye ni ba. Haka kuma lokacin da Abbas radiyallahu anhu lokacin a yakin badar ƙarshenta annabi sallallahu ya faɗa masa kuɗin da ya baro ma ummul fadli radiyallahu anhuma ta shi sanadiyar musuluntarsa radiyallahu anhu ko kuma a a sirranmu wa guyubuna da abubuwan da suka haku cikin zukatanmu to gaba ɗaya ilaihin tahat gare shi sun ka tuƙe ma'ana shi muke yabo annai muhammad sallallahu alaihi wasallam arwahuna rayukanmu wa ƙulubuna da duk zukatanmu gaba ɗai su biyu ɗin nan hafat sun hirata na hawa hujja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana can sun ka buga can sun ka nuha ba su nuhi komai ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa na hanu mu nan na ta'awahu muna jin ciwo ala asarihi akan rashin kuhoifai ne da ba mu samu muka sumbunta ba inna ibrahim la'awahun halim na ta'awahu muna jin ciwo muna cewa ahun ahun saboda mun samu tsayawa ga kowaifan gidan annabi Muhammad sallallahu sallama ba. da kar hakika wallahi halatil aqdaru kaddaroyi su suka tare duna tirabihi ba mu samu kusanta ta annabi sallallahu sallama ba hukumin hukuncin Allah jara wanda ya gudana bihi da rabuwa wa aslama ne shi ya miƙa ni ne zuwa ga rabuwa fa kalbiya zuciyata layan fakku bai gushewa nilwal dirabihi yana mai raman mutsurniyarsa, ana kullum yana cikin rama hawaya suna mala azari tare da ga uzurra matsaloli wanda ba yadda zan yi to abinda dai assona lafmu turabihi in dai bunci to da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta karsan kabarin sa sai na cewa munaya min ad-darain haqqan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa min ainali wa zai lamunce min ina zan samun zaka turabu waccan turda al-mufawwahu wacce amka kamsasa ko kuma al-mufawwahu wadda ta kamsasa da kanta shi turɗar da ya kamsasa da kansi sa'abki zan yi kuka bidam in da wasu irin hawaye wanda kafful firaki tahi na rabuwa tahin rabuwa ni kenan don tahina bai zo ba don haka ya haɗu zakarar juz a aradul kulla cewa tahin rabuwa marat shi ke shafa shu'u da huma gudanayen hawaye domin hannuna bai zo ba da yawa za a haɗu wani juz'i ana nuhin kul kamar sakatna miraran rahatun hashimiyatun sahiba hashima yana nufin alaihi sallallahu salama ta sha shi ba kusu guda ba to shine ce kaful firaki tahin rabuwa marar ta sha shahi shi'unahu magudanayin hawayen tunda tahin bata zo ma na ni ban zo ba to sai ce wa bil ashjani ai mai damuwa mu na mai bakan ciki yakan yi kukan juna ko bakan cikinsa wannan jumla ce itiraliyya ka bi dam'in sai marat kaful firaki shi unahu sai dawo ya ce wa zul ashjani yabki shujunahu abaitu naqi an asunahu in tsare hawayen ba zan iya tsare hawayen ba libudil mustafa saboda zababben nan yan nisance ni ba zan iya tsare hawayen nau ba halummu fu'adan ku bani zuciya ku kawo min zuciya yi husini sabra wadda ke iya hankuri donahu bata samu ziyarta ta annabi Muhammad sallallahu wasallama ba to in ma akwai ta to zuciyar nan na da matsala Allah dai ka sa mata son ma'aiki ni kan fa inna fu'adi hakika zuciyata ni kan alfazazi mudunafun wacce aka rauna nasuwa ce da masassara ta yi nauyi laisa yanka kuma bai warkewa kamar wani ya ce to wannan rama ai sai a jira za ta warke sai cewa alaisa yan ƙaho ba za ta warke ba kamar can mai ɗan ɗarai ne na cewa inna badni hazilun min hubbihi la yastawa hakika jikina ya rabe saboda son sa kamar wani ya ce aiki da nan gaba ka yi ƙiba sai ce la yastawa lalle ba zai daidaita ba ma'ana ramar ba za ta jayi ba to shine ce fa inna fu'adi mudnafun laisa ƙaho ba zai warke ba daga ramar da ya yi ita rashin lahada dama akwai al'alil marar lafiya akwai na biyu mataki na biyu saƙimun na uku marib na uku ƙaidun na hudu danifun na biyar haridun na shidda muhuridun to shi muhuridun wanda ya kai kakari shi dai bai tafi ba kuma bai tsaya ba ma'ana ko shi yana ya taya Allah dai ka mu daga dukkanin cututuci da rashin lahiyoyi albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna fu'adi mudnafun laysa yanqahu hakika zuciyata mai rama ce kuma ba za ta warke ba Allah ka tsare mu daga cututtuka da kuma rashin lahiyoyi amma rashin lahiya ta son Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara muna da son iyalan gidansa da son sahabbansa da son waliyai baki ɗaya ba tare da wari ko guda daga cikinsu ba. Habibun shi masoyi ne a nai Muhammad sallallahu Alaihi Saba wanda gaba ɗaya kame afkara fikiri gaba ɗai budaren tunanena ma'ana horkon tunanina, ma'unahu da bazawarin nan na, gaba ɗaya kame shi ma'ana radda ina yaro da radda ina tsoho na duk yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nake duk tunani na na ba aiki sallallahu alaihi to wanga masoyi da haka bi nafsiya na ba da rayuwa ta fansa gare shi wal mushtaqu alhali shi ne bege ayyub yana bayyanar da fununahu na ukan sa mana don shi dai na ni ko nin nuna ra'aitu na ga suhulal aishi sauƙin rayuwa an anhu daga rashin ziyartarsa? Tuni sauƙin rayuwa duk inda ban samu ziyartarsa ba hazunahu kaushi ne ga rayuwar. Ba sauƙi ba ne ni, abinda a sauƙi in samu ziyartarsa. Hajartu na ƙaurace ma lazizal duk jin daɗin kewa fil aishi ga rayuwa duk wata rayuwa da nissadu da ita duk wata ɗibar kewa da nissadu da ita kowace iri ce to gaba ɗaya na ƙaurace mata ba zan ji daɗin wannan ɗiba kewa ba dunahu in ba ziyarta nai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ne. Wa huzni baƙin ciki na aula shi an mahi cancanta wa ashbahu shi an mahi kamata in yi da na'ayin saboda ne santa ta anhu, daga barin ziyarta nai Muhammad sallallahu alaihi wasallama. sai kuma yanzu zai magana don kowa da abin da ka damu wasa. shi ce "Iza kana nuj'atun idan makiyaya ta kasance lil aqwami ga wayansu mutane fil a cikin ƙasar duniya ma'ana makiyaya yana nufin wurin da mutum zai ji daɗi a cikin ƙasar duniyan nan in za a samu to ni kan fama hasunatli buku'atu ba wani da ya kyautatu gare ni in sabka garin duna ya siri ba in ba madina ba ni dai a kai ni madina wurin masoyina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na san da yanzu za a aje jirgi kila guda zai america guda ko madina to za ka ga wasu na america za su shiga wasu kuma na madina za su shiga kowa da abin da ka wasa wala raka'ad dam'atun hawaye ba su natsu ba liya gare ni kuma ba za su natsu min shauki hasaba da begen son madina ɗin wa inni la arjuha walau kuntu fi na'ashi admu'i hawaye na hamar sun zubo shauƙan don begen madina walau atun kuma akwai ƙwanƙona sadari a cikin ƙirji na shauƙan don begen madina faƙalbiya zuciyata maklumun an yi masa rauni wa ya gaba ɗaya idanuna amrahu sun lalace saboda yawan kuka gaba ɗaya idanuna sun ya yamuce saboda kukan begen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shujuni bakan ciki na atidatun halarci suke kullum bi faqdil hashimi saboda rashin bahashimin dangi rashin ziyartarsa ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا mai tsaro atidun wanda a halarci to shine ce atidatun wa fi kafidi waddaru minhu balabilu sai a ce balabilu wa balabilu wasu musibbu wanda jablar haro. ga zamani na tsuha amma wa haya jadidatun alhali tastasas suke sabbi ne su innan musibbu zamani ya daɗe da ban ziyarci ma'aiki ba amma kullum ni musibbun sabbi ne to wayannan musibbu fi kabidi sun tabbata a cikin zuciyata waddaru gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko waddaru gidana da idatun ta nisanta min gare shi ma'ana gidana ta nisanta ga annai muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka hajiratu girshin ranar na ayyadari nisanta gida zahin ranar nisanta gida shadidatun ta tsananta an hudar gare shi ma'ana ta yi min tsanani zahin ranar nisanta gida an hudar gabarin zirta a sallallahu alaihi wasallama shadidatun aguna mai tsanani ce ƙulubin zukata wa aujuhu da huskoki namu ta zubu duk suna narkewa gaba ɗaya fila zaha ga wuta mai tsananin zahi ta son zuwa wurin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Bayan haka sai ci gaba da cewa a rattu, na yi nihi abin da ni yi nihi shi ne saduwa da alai Muhammad sallallahu wasallam amma wala ma'azin ban yanki ba ne ban yanki ba ne fabutu don don haka na ne dawo bi haibatin da taɓewa shi duk kwazon da shi kai da duk tattalin da shi kai da duk gurin da shi kai ganin shi kai abin da ya jawo mai wannan niyya ta yi abba ta yi ƙarfi ba shi ga ganinsa Waƙar da yawa yudurajul hirmanu aka naɗi hana ma abu a naɗi hana ma abu fi ɗayi haibatin a cikin naɗi na tsoro ma'ana da yawa kana ɗarab-ɗarab da abu sai zan baka same shi ba wanda da tsoron nan babu shi da ka samu abin na kone mutum wanda ya tafi wurin wani neman wata bukata sai ya zauna yana jira sai ɗaya ga iska ya buga da ƙarfi haka wurin taga sai aza sautin zaki ne sai ɗaya tafiyarsa safiya na yi ba wani zaki wurin sai an haga na lalle iska ne wurin taga ɗin to kaga tsoro ya hana mai ya tsaya ya samu abin da zai samu a wurin wanda ya zo wurin shi to shi at waqad yudrajul hirmanu fi ɗayi haibati don haka ni ɗin nan watakila abubuwan da nake ji na tsoron na tsoro su za su hana min samun ziyarta ta anai Muhammad sallallahu alaihi don haka zan ɗebe tsoro in ta san macen falal barro yurdina walal baharu ya guri kucan wa kam da yawa hamamtu ne ya nihi bi imalil maɗi da aikatar da tagun ne da ɗebatan zuwa ga madina a huduri alhali halarta ta bilmuna da gorace-gorace duk gorace-gorancen da na samu mislu gaibatin kamar hakaki ne ni a wurina in dai ba ziyartar nan ta alaihi sallallahu uzurin uzuri wanda la ya zalo bai gushuwa yau na hanihu yana hana ni yana kame ni Wani lahali a tabbata ga yanayin da ni samu kaina bayan haka walil hali uzurun la yazalu na hanihu uzurun uzuri la zalu wanda bai gushe shi wannan uzuri na hanihu yana hana ni yana kame ni yana tsawata ta walil hali ya tabbata da yanayin da na samu kaina sai ci gaba da cewa ahadi ni kaina ina shirya suwa wa ahadi ina shirya bi madhi rasulillahi da yabon da nika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku urgi mu ina turmuza amfal jahadi hancin musu min kulli mulhidi kowane irin mai taurin kai ina turmuza hancinsa wa in idan albaɗalo mai yawan ɓanna shi albaɗalo zaha-zaha ya girgiza idifan sashe limun shidin domin rera waƙarsa kamar a yi wata waƙa wadda za ka ji daɗinta tuni kan hazastu zan girgiza nufusan rayuka tu zahazihu wanda ke mammotsawa alaɗi bistanai kan daɗin yabon na da madahin hashimiyi na bahashimin dangi muhammadi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fakan bi safahin da yawa ma'abuci wauta da jahilci raddahu annabi sallallahu alaihi wasallam mai sheshe an safahi daga barin motarsa wa basarahu ya sanashe shi kalban ga zuciyarsa bi haƙƙi ilahihi da haƙƙin matalicinsa shine ya san tauhidi ya san gaba ɗaya shika musulunci ɗin nan famanara ma ma da hazahu duk wanda ya nemi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara lam ya dahihi ba zai kama da shi ba balle ya cin masa balle ya wuce shi hani an lana barka ta tabbata gare mu murna ta tabbata gare mu fil hashir a cikin taron alkiyama inna haƙiƙan nuna'amu ana ni'imta mu fi darin rida a gida na yadda shine aljanna wani raffahu kuma ana yalwata muna ne bi jahihi don alfarmar son da muka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawajjaha bihi kai hwadanci kai tawassuli kai kamun kawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lillahi zuwa ga Allah fi kulli azmatin ga kowane irin tsanani wanda ya shige ka shi azma kuma wannan wadancin tawajjuha sidikin tawassuli na gaskiya idan ka yi haka tukufa a isan ma kulla muhimmatin dukkan abin da shike mai mahimmanci na gare ka wani abu da ya safka gare ka sannan abin ga da ya safka min addini wa duniya in na lahira ne in na duniya to za a isan maka walau ba da ummatin ko da bayan lokaci ne halil fauzu rabo bai zamo ba kullul fauzu ba ni da rabo ba kowane irin rabo illa li ummatin wace ga al'umma rabon nan yake al'umma ga bi Ahmadu ta anai Muhammadu sallallahu sallama ta tawajjahu wadda ke hwadanci ta yi tawassuli fi amaliha ga gurace-guracenta duk dai bi Ahmada ta yi kwadanci da annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wannan yana nuni ne bayani akan abin da ya shahi tawassuli. Shi tawassuli ya tabbata kitaban wa sunnatan wa ijima Allah yana cewa walau annahum idh anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadu Allah tawwabar rahim akwai wani zamani al'imamu malik yake tambayarsa cewa zan huskanci alƙibla in yi addu'a ko zan huskanci tsabar annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce ai shi ne ka shi ne alƙiblar mahaifinka annabi Adamu alaihi salam halam baka ji zancen Allah ba yajjamu ga walau annahum iddalamu anfusahum dinna haka kuma a ɓangaren a cikin suratu yusuf alaihi salam yan uwa annabi yusuf alaihi salam lokacin kalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khali'in kaga ana tsammanin annaba ne amma saboda tawassuli gaskiya ne suka yi tawassuli da mahaifansu mahaifinsu cewa ya roƙon musu gafar Allah subhanahu ta'ala to duk da ya nuna tawassuli ga ayoyi nan da dama haka kuma a hadisi wancan hadisin wannan na makaho ɗin nan da dai sauran abubuwa da yawa a cikin hadisai bayan haka kuma a ɓangaren malamai malaman mazhabobi guda uku gaba ɗai sun yadda da tawassuli al'imamu malik al'imamu shafi'i abu hanifata duk gaba ɗaya guda uku ɗin sun yarda da tawassuli akan biyan buƙatocin mutum haka kuma mujaddiduddin shehu usmanu nufodi ya yarda da tawassuli don yana tawassuli da annabi sallallahu sallama sannan yana tawassuli da si da abdulkadir jailani kaddasallahu sirruhu yana cewa ya allahu lamdina ma dahula mun yidir lisbidi gam darja abdulkadiri ma'ana arini bi dinika galiban fi hadhihi buldani min darajati abdul qadir haka kuma yana tausali a cikin munajat na irin su Ahmadu rufa'i ibrahim dinnan aruful karhi ibrahimu da suki da dai sauransu yana tawassuli da su haka kuma shehu abdullahi yana yi amirul mumini na muhammadu bello yana yi a shehu na nabhani yana yi masu ran gaba ɗaya magabata wayanda an ka yadda da taka tsantsan ɗinsu da sanin su ga ƙur'ani da hadisi da jima'i duk suna ta tawassuli haka ta wasuli inda mutum ya yi da gaske ba ai kayi don ka ci ma mutum rai ba komi sai dai ka yi domin biyan buƙatar ka Allah subhanahu wa ta'ala ya san kana kamun ƙafa da wancan mai albarka ne to wannan shi kenan bi iznillahi ta'ala buƙatar ka za ta biya kuma an sha gani ba ko so guda ba Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi